wanda ya dace da hudu ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun haɗu don domin ci gaba da karatu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a zaman da ta gabata mun fara farkon wannan sura suratul muddassir mun karanta aya ta farko zuwa aya ta goma a yau za mu insha Allah za mu karanta daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta talatin cif insha Allah kamar da muka saba za mu karanta a amsa nan kuma sai mu yi bayanin ma'anan ayoyin an gane ku أعوذ بالله السميع العليم نعم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ذرني ومن خلقت وحيدا أبو لبا كيفا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستقر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة عليها تسعة عشر بارك الله فيكم waɗannan su ne ayoyin da za mu yi karatu a kai insha Allah ta'ala a karatunmu da ya gabata mun yi bayani game da surar mun yi bayanin cewa suratul mudassir ita ce surata. kana nawa a cikin rangiyar surori da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam suratul mudaththir ita ce sura ta na, ka biyu ko wace ce ta uku na suratul muzammil wace ce ta farko suratu al-alaq ko to waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga fadin Allah maɗaukakin sarki zarni wa man khalaqtu wahida har zuwa fadin Allah alaiha tis'ata ashar Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi ne a matsayin ba da amsa ko raddi ga wani jagora daga cikin jagororin kafirai waɗanda suka rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ana kiransa alwalidu bin al-mughira ana kiransa wani alwalid bin al-mughira shine mahaifin Khalid bin al-walid amma sunan Khalid bin walid ko wannan kowa ya san shi to mahaifinsa sunansa alwalid bin al-mughira shi alwalid bunin mughira mai kuɗi ne attajiri ne don ana faɗin cewa a lokacin dukkan ƙwarai shawa da suke rayuwa babu wanda ya kai shi kuɗi ko babu mutum ɗaya a cikin ƙwarai shawa da ya kai shi yawan 'ya'ya gashi da kuɗi gashi da me 'ya'ya abu ɗaya rasa kuma shine mafi mahimmanci shine ya rasa ya rasa shari'a ya rasa musulunci to shi alwalid bin al-mughira wani lokaci sai fara ƙwarashi ya suka fara ganin alaman kaman yana so ya musulunta yana zuwa ya ziyarci sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a shi yana zuwa ya ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana da ya fito daga wajen sai na abubakar Allah ya kare yadda a gare shi da ya je sai tarar da sai na abubakar yana karatun ƙur'ani da ya saurari ƙur'ani da kyau so da shi a walibin mugera shi bai wanda Allah ya masa suna da yawa mun ce a babu wanda ya kai shi kuɗi babu wanda ya kai shi yawan 'ya'ya sa'annan da Laraba a lokacin suke gadara da shi shine iya waka iya shirya waka a lokacin sun yadda ba wanda ya kai shi yana da basira duk abin da ake so a yi na cigaba in aka yi shawara to cewa ake to yanzu ku ɗauki shawara na ku kai ma alwali shi sai ya duba ya ga wanne fi dacewa a yi so da yana da basira da iya firasa da hangen nesa so da ya fito ya je dan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tar da saina baka yana karatun Qur'ani da ya saurari Qur'ani ya saurara da ya fito shi yake faɗa ma mutanensa cewa wallahi Qur'anin nan da na ji ta farko tana da daɗi Ya ce Qur'ani akwai daɗi Ya ce sa'an nan in za ka kwatanta ƙur'ani da bishiya to za ka ce bishiya ce wacce samanta akwai ‘ya'ya tushenta kuma a jike yake har yanzu yana da rai yake kuma in za ka kwatanta ƙur'ani da wani abu wanda ba shi ba na magana to babu wata magana da za ka samu wacce take sama da ƙor'ani sai dai ƙasa da ƙor'ani kaga ya yabi ƙur'ani ne ku da wannan yaban labari ya fara yaduwa a gari sai sanadidu quraish jagororin kafirki a lokacin suka ce to akwai matsala suka kira mitin a darun naduwa suna da gurin da suke kira darun naduwa kamar yanzu ka ce senate house senate chamber inda duk wani abu da ya shige musu duhu nan ake taruwa a tattauna suka taru suka tattauna akan ya za a yi wannan magana na alwalid bin al-mughira karka shiga kunnan kanana waɗanda ake ta hana su musulunta so da in ta shiga kunnan za ce to wanda ya fi mu ma basira kenan ga abin da ya faɗa kaga dole fi imani da me da alqur'ani Abu Jahal yana yana mitin din sai Abu Jahal ya ce shi ku bar ni da shi na san matakin da zan dauka aka ce to shi nan an baka assignment ka san yadda za ka yi wannan magana ta mutu abu yana tashi sai tafi gidan alwalidu bin al-mughira da ya tafi gidan shi suka yi gaisuwa sai ce na zo ne daga darun naduwa ya ce to yau an yi zama ba ni ke ya ce mun zauna ne mun tattauna ya za a ɗan har haɗa maka kuɗaɗe a taimaka maka sai ce ban gane ba ni a haɗa mun kuɗi bayan duk garin maka kowa san cewa babu wani bakwaraikin da ya kai ni kuɗi yake eh to mun zauna ne sai muka kaman ko kana tunanin jarin ka ya fara karewa ne so da an bamu labarin cewa kana zuwa gidan Abubakar so da kwaɗayin abin da ake dafawa a gidan kake ci kaga wannan ko ko wanda bai da kotiti wannan ai zagi ne sai wani bai mu gire ji an an soke shi yanzu zuwa na gidan abubakar aka ce ina zuwa saboda kwaɗayin abin da ake zanci ne sai ce to abin da dai ake faɗa kenan ya ce to meke ce mafita ce mafita shi ne dai ka san irin maganin za ka faɗa da zai kora abin da ka faɗa na yabo in ba haka ba ƙwarai sha suna kallon ka da wannan ya tsaya shuru ya ce to me zan faɗa ya ce to kawai ka ce waka ne kawai ya koya ce cika, kai kun san na fi ku sanin me waka kuma wallahi wannan bai kama da waka ba ce to ce ma kace mahaukaci ne aljanu ne suka shafe shi ya haukaci yake ta maganganu yake kai abin da yake faɗa ni na san cewa wallahi mai hankali ma sai an zaɓi wanda zai iya faɗa bari in ce mahaukaci ne amma dai ku tafi zan yi tunani zan yi nazari bayan da ya gama nazarin ya gama nazarin shi sai ce kai sihiri ne kawai ya nakalto daga wani ko wani masihirci ne wani mutum ne masihirci ya koya mishi kalmomin sihiri ya zo ya kawo ya ce daga wajen Allah ne kaga kaga wannan abin da ya faɗa shi a lokacin da faɗa ya san cewa me ƙarya yake yi da shi ne faɗi maganar farko wanda ba a tilasta mishi ba yanzu kuma ya faɗi magana ne don ya rama haushin ɓata min suna da ne da aka yi aka ce an yi tun da ba a yi ba amma shirri ne nawa na abu jihar to ne Allah maɗaukakin sarki sai ke mishi raddi kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da raddin a cikin alkur'ani a karanta har duniya ta nada ya gane cewa shi mutumin banza ne ce sai Allah maɗaukakin sarki ce zaune wa man khalaqtu wahida ka kyale ni kar ka shiga rigima da ke tsakani na in Allah tsakanin Allah wa man khalaqtu wahida da wanda na halicce shi shi kadai na halicce shi ya duniya ko riga babu shi ba shi da shi bare karo bare sisi na halicce shi tsigar tsiye ɗin shi matsiyacin shi shi kadai kadai shi amma bayan da yazo duniya wa lahu malan mamduda sai na azurta shi da dukiya mai yawa kaga Allah da kanshi ya tabbata cewa ya ba shi dukiya ne ne mai yawa lalle dukiyar na da yawa Allah da kanshi ya ce waja'altu lahu malan mamduda sai na sanya masa na azurta shi da dukiya na wadata shi da dukiya mai yawa sosai da sosai so da Allah ya siffanta mana irin wadata wanda Allah ya masa Allah ce wa na shuhuda ko muka ba shi ‘ya'ya, ‘ya'yan nan kuma shuhudar suna halarce, so da ya wadatu, har wadatarsa ta kai da ya ci ƙarfin ‘ya'yansa ne su rinka masa kasuwancin gari-gari, a ‘ya'yan kullum suna maka, sai dai akwai ‘yan aiki da suke zuwa su yi kasuwanci. Kuma ‘ya'yan ma ba su neman kuɗi kwata-kwata dukiyar ubansu ya wadace su. Ba wani ɗanshi da ke neman kuɗi, shi ne wa nan wa bani na shuhuda, kowa yana zaune duk inda yake suna tare da shi. duki abinda ubansu ya tara ya ishe su yana da 'ya'ya malowar tarihi suka ce yana da 'ya'ya guda goma sha bakwai 'ya'yan shi mutum goma sha bakwai maza bakwai mata goma a cikin 'ya'yan mutum uku sun musulunta waɗanda suka musulunta akwai khalid bin walid akwai hisham bin walid akwai alwalidu bin ibn yana da ɗa da ya sa masa sunansa to su uku nan sun musulunta da Khalid bin Walid da Hisham bin Walid da kuma alwalidu bin alwalid su sun musulunta Allah ce mun wadata shi da ƴaƴa shuhudan suna jin ko horewa suke zama suke guri ɗaya duk inda yake suna tare da shi wa mahattu lahu tamhida kuma mun buɗe masa duk wani hanyar jin daɗin rayuwa buɗewa ba abin da yake nema ya rasa yana holewa yana jin daɗinsa yana sakatan wala ba abin da ya rasa wa ma hattu lahu tamhida Allah ce mun shimfiɗa masa rayuwa shimfiɗawa sai yadda ya ga dama amma duk da haka bai gode ma Allah ba Allah ce summa yatma'u an azid amma kuma har yanzu shi burinsa shine sake ƙara masa bai fa Allah na gode ba amma kuma yana so Allah ya ƙara masa Allah maɗaukakin sarki ce kalla Allah ce wallahi ba zan ƙara masa ba ba abin da zan ƙara masa daga yau me yasa ba zan ƙara masa ba Allah ce innahu kana li ayatina amida. so da ya kasance mai taurin kai ne game da ayoyin Allah maɗaukakin sarki sai ce ya kira shi da anidan so da anid a larabci shine wanda ya bin abu bayan ya fahimci wannan abin da ya bin shine daidai sai a kyashi mu'anid wanda ya kauce ma ya kawar da kai daga abin da ya san cewa wannan abin shine daidai bayan ya ji ayoyin alkur'ani ya gamsu cewa ayoyin alkur'ani ayoyi ne waɗanda maganganu ne waɗanda mutum bai isa yayi ba saukakku ne daga Allah maɗaukakin sarki amma kuma duk da haka ya yi taurin kai ya yi kunnin ƙashi ya ce shi ba zai imani ba Allah ce saboda haka ba zan ƙara masa kalla Allah ce ba zan ƙara masa ba Inna hukana li ayatina anida so da ya kasance mai taurin kai ne game da ayoyinmu maluman tarihi suka ce tun daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki saukar da wannan ayan dukiyan alwalid ibn mugira ya rinka raguwa ya rinka raguwa ya rinka raguwa har ya mutu ba abin da ya karu a dukiyar shi tun daga lokacin sai dai raguwa so da Allah da kansa ya ce kalla Allah ya ce wallahi ba zan kara masa ba me yasa Allah ya ki kara masa so da ya butulce ma ni'iman Allah madaukakin sarki to bayan nan Allah ya ce sa'urshiquhu sa'uda ay sa'ukallifuhu su'udan sai na ɗora mata wahala da azaban da zai gagare shi ɗauka lalle wannan ya shiga uku Allah ce sai na ɗora mata wahala da azaban da ba zai taɓa iya ɗauka ba Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi Abdullahi ɗan Abbas suka ce fa'ud wani dutse ne a cikin wutan jahannama a cikin wutan ma a wani prison na wuta da ya kira wailun so da wailun ai prison ne a wuta duk aka ce duwanda ka kaje Allah maɗaukakin sarki ya ce zai mishi azaba sai siffanta azabansa da wailun to shi a wutan jahannamin ma a prison yake to shi kuma sa'udan dutse ne a cikin wailun lallai wannan ya sha wahala Allah ce da sannu zan tsora masa wannan bala'in azaba me yayi Allah ce innahu fakkara wa qaddar shi al-walid bin mughira ya zauna yayi tunani wa qaddar sai auna ba yake ku tafi zan yi tunani ba Allah ce wannan tunanin yayi wannan tunanin da yayi da ta haifar masa da jujurewa ayoyin Allah duka yana cikin laifukan ne Allah ce fa qutila kaifa qaddar kuma an tsine masa albarka saboda ya za a yi irin wannan ma'aunin summa qutila kaifa qaddar Allah ce nan an ƙara tsine masa albarka yayi aka yi irin wannan awan ma alqur'ani Allah ce summa nazar sannan sai dubi yayi nazari duka yana shawaran wata kalma zai faɗa game da ne alqur'ani amma shi ya san abin da zai faɗan nan menene ƙarya ce ya sani cewa ƙarya ce amma ya gwammace ya zama yana da mutunci a cikin ƙorashawa, da a ce yana da mutunci a wajen Allah mahalicinsa ai a karatunmu da ya gabata wata ta yi tambaya akan son zuciya ku ai wannan duka yana cikin alaman son zuciya ya zama ga abin da yake daidai kai ina saboda wani abu da kake tunanin zaka in ka bi daidai din zaka rasa wani abu na duniya in kuma ka karkace ma daidai din zaka samu wannan abun na duniya duk yana cikin alaman da ke nuna mutum mai son zuciya ne Allah ce bayan da ya gawa sun ma abasa tukun sai ɓata rai wa basar ya burtike ya turnike ثم أدبر يجويا ما قسكيا بايا واستكبر يجرما كي تقم فقال سيشي إن, إن هذا إلا سحر يؤثر yace wannan qur'anin ba komai bace face sihiri kawai da ake nakaltowa daga wasu cewa ƙur'ani kalamai ne maganganu ne na sihiri annabi sallasan alaihi ya je koyo daga wasu yau yana faɗa cewa wai maganan Allah ce to wannan kalma da aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani cewa ƙur'ani sihiri ne ba nan sallallahu alaihi ne kadai shine ba shi bane annabi na farko da aka fara kiran abin da yazo da shi da sunan sihiri annabi Musa Fir'auna ma ya faɗa mishi ko inni la'azunnuka ya Musa mashura yace ya kai Musa ina ina zaton kai wani katotan masirci ne saka kusan dukkan annabawan Allah saboda dukkan annabi yana zuwa da mu'jiza dukkan annabi yana zuwa da mu'jiza ko mu'jiza tana zama wata wata abace wacce take saba ma al'adar rayuwar mutane an fahimta ku? dukkan annabi yana zuwa da mu'jiza mu'jiza kuma wata abace wacce take saba ma al'adar rayuwar mutane sannan Allah madaukakin sarki kuma yana bayyana karama daga waɗanda suka sa mutanen kirki waɗanda ba annabawa an fahimta ku shi yasa za ga abubuwan da annaba wani annabi da irin mu'jizan da ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani girman mu'jizan da ya zo da ita shine ne alqur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabi Allah yana ba shi mu'jiza ne gwargwadon abinda mutanen zamanin sa suke alfahari da shi abinda suke ganin wanda yafi ƙwarewa a wannan abun to shine a sama to sai Allah ya ba annabin zamanin mu'jiza irin wannan ya zama kuma ya fi kowa an fahimta ku annabi annabi annabi Suleiman da annabi Dawud sun rayu ne a zamanin da ake gadara da mulki ake gadara da sarauta da ƙarfin iko to da Allah ya tashi ba annabi Suleiman mulki sai Allah ba shi mulkin mutane da aljanu da ruwa da iska duk wani mai mulki yana ba mutum ne kawai umarni yayi shi annabi Sulaiman har iska yana ba ta umarni yace iska dauki ne ki kai shi guri kaza ban san ki ki kada a guri kaza ki kada a daidai guri kaza ne shedanu da aljanu yana ba su umarni wa shayatin kullu banna'in wa ghawwaf Allah ce annabi Sulaiman yana da shedanu waɗanda kowa ma da irin dutsen shi wasu banna ne wasu magina ne wasu kuma ruwa so suna nutso ne a cikin ruwa su kwaso arziki da gwalagwale da ke cikin teku zai ce ina son zinari iri kaza da ke kasan teku na guri kaza ina so a kamun nan da minti goma kafin ya gama magana ko za a ga an ɗauko an zoce ya nigan Allah gashi zai ce iska wani zan aike shi guri kaza ɗauke shi ka kai min shi ina so ya dawo nan da minti biyar kaga abin da suke gadara da shi shefa ai wannan malku saba malikatu saba wanda wanda wanda ake ce ake kiranta da bilqis ko ake cewa bilqis idan da ba sunanta bane ba wani dalili da ya nuna sunanta kenan amma dai haka ake faɗa ta yi sha'ara bakin mutane ai daga cikin abin da ya tsorata ta ta musulunta kai tsaye shi ne ta ga mulkin da ya nata ita ta bar garinsu ta bar gudan mulkinta a can garinsu annabi suleiman yana garin shi yana zaune a fadan shi bayan ita ta bar garinsu ta kamo hanya zuwa wajen annabi suleiman saura wasiƙan da ya aika mata Allah ta alu alayya wa atuni muslimina kar ku min girman kai ko ku zo ku musulunta in ku kai girman kai ba za ku sha ba so da sai na ga dawo mutane su yaki yaƙi na ga zan ce aljanu su ɗauki garin ku su kifa shi kenan magana ya gari ta taso tana zuwa annabi sulaiman ya ce ma yan fada man tuni bi arshiha qabla an tuni man tuni bi arshiha qabla an tuni muslimin wa zai zo min da wannan kujerar mulkin nata kafin su zo ita ta bar shi a gida ta zo ta tarar da kujerar anan wani daga cikin aljanu ifritun min aljin yace ka bihi qabla an taquma min maqamik yace zan zo maka da shi kafin a gama zaman fada na yau shi zai je ya dauko ya kawo shi kuma wai ita sarauniyar bata iso ba ka annabi sulaiman ya ga kai kai zaka bata lokaci a haka ma ya ga zai bata lokaci yace kai bai yi ba wa zai zo mun da shi a ƙasa da lokacin da wannan ya faɗa Allah ke qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an qabla an yartadda ilayka farquk Allah ce wani wanda shi kuma Allah ya bashi ilimin littafi Ya ce annabin Allah zan kawo maka rashi zan kawo maka gadon kafin ka kifta ido kana rufe ido kafin ka buɗe za gan ganshi a gaban ka annabi sulaiman ya ce bismillah yana yi kawai sai ga sai ga gado a gaban shi Allah ce falamma ra'aha mustaqirran indahu qala hada min fadli rabbi da annabi sulaiman ya ga ga ta ita ce kujerar mulkin gata a gaban shi sai ce wannan falala ne na ubangiji na ne a ashkuru am akfur Allah ya mun haka ne ga zan gode mishi ko zai girman kai kaga da farkin yanzu na kile ce to mu wasa ne amma shi yana gani abin da ya tuna shine wannan jarabawa ce Allah ya mun in nayi girman kai kaga na burtishe ma Allah sai gode ma Allah amma kafin su zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam nakiru laha arshaha nanzur atahtadi am takuna min alladhina la yahtadun annabi sulaiman ce to kudan a dan canza magadan fasali kadan a canza wani abu da ke cikin gadan in ta zo sai maga za ka gane nata ne kujeran ko kuma ba ta bane kafin ta zo aka canza wa fada salo aka haƙa rani aka ɗibo kifaye da abubuwan ruwa aka zuba a ramin aka zuba ruwa saman aka bi shi da glass ya zama in ka zo ka in ka ɗaga za ka ɗauka ka shiga ruwa ne alhali glass ne ƙasan ne ruwa da kifaye da abubuwan ruwa a ƙasa kana zuwa fada ta sauka kan abun hawa sai ta ga ruwa a gabanta tana zuwa Allah madaukakin sarki ce falamma ra'atuhu lujjatan falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjatan wa kashafat an saqaiha tana zuwa sai ta dauka wani wani wani rafi ne sai ta tattara zanninta za ta shiga ruwa Allah ya ce annabi Sulaiman ya ce mata udkhilus sarh shiga glass ne ba ko ba ruwa bane innaha sarhun mumarradun min qawarir a ce glass ne kawai an an an kawata shi ne da zinari da gold da diamond ta ka kawai da ta gani ta tsaya shiru aka nuna mata kujerar aka ce a haka za arshik irin haka ne kujerar mulkin ke kamar haka ne ko ta kalla shuru ta ce ka annahu kamar dai shi ne fa kalat ka annahu Allah ce sai ta ce to dai kamar shi ne amma kamar ba shi ba na ba wa abu na akwai abu ya can haka to dai kamar dai shi ne ta ga kai ba wa'azi ba komai kawai ta ce inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin daga kai an fi ƙarfi na kawai ta ce na musulunta kawai ta miƙa wuya annabi sulaiman ya ce to ai akwai baiwa biyu da Allah ya mana wa utina la ilma min qabliha wa kunna Musulmi. ai mu musulmai dole akwai darajar da Allah ya ba mu wanda bai ba su ga mu'jiza kenan tunda da shi suke gadara sai Allah ya ba annabi Sulaiman irin mu'jiza irin wanda suke gadara sai fi kowa annabi Musa da yake ya rayu cikin su abin da suke gadara da shi shine sihiri shi Allah ya ba annabi Musa mu'jiza wanda babu wani mai sihirin zamanin da zai iya yin sihirin da zai kama na annabi Musa an fahimta ku suna sun gama sihirin sun yi macizai sun yi kaza sai macizin shi guda ɗaya ya haɗe macizan kuma ta dawo ta zama sandanta ko bata ƙara kibawa don na macizan suka shiga mu'jiza kenan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin qurayshawa qurayshawa ba abin da suke gadara da shi kamar auwa guda biyu suna gadara da iya magana kuma suna gadara da hadda laraba abin da suke gadara da shi kenan su a zamanin in dai a zauna a tsara magana ne yanzu za a kalle ka mutum yanzu zai daga wannan hansar din ya ce dallan na son ka wasa mun hansar din nan yanzu kina faɗa yanzu zai fara wasa sai baitin waka ɗari ko dubu ɗaya a kan ɗin nan kuma wanda aka yi a gaban shi ba za a maimaita ba ya haddace duka dubu ɗaya haka Allah ya musu kwakwalonsu kai wucewa mutum zai yi ya ji wani yana ma dabbobin shi waka yana kan wuce wannan ya haddace kenan zai je ba da labari ai na wuce na ji wani ya ma dabbobin shi waka ya ce kaza zai faɗi daga inda ya fara ji daga kuma inda ya daina ji ya haddace ku to sai Allah sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ce to magana ne ko to ga alqur'ani ku irin shi magani ku irin shi magani kuma Allah madaukakin sarki ya kalubalance su sai buɗe wasu surori da huruful hijaiyya ya nuna musu a ah, ba ko a wannan alifin bawo din da da shi kuke maganan nan da shi ne aka yi alqur'anin ba wani abu ne sabo kai ku kawo kuma irin shi kawai to ya ga gare su sai suka ce sihiri ne so a gurinsu duk abin da ya gagari mutum to sihiri ne ba su yadda akwai wani Allah da zai wani abu da zai gagari kowa ba to shine ce in hada illa sihrun yu'sar yace in hada illa qaulul bashar yace wannan ba komai ne face maganar mutum ne ba wani Allah da ya aiko shi kawai wani mutum ne wani masirci ya zauna ya sassaƙa mishi ya gaggaya mishi kawai ya zai fada ya ce wai Allah ne ya aiko shi amma ba wani Allah kawai wani mutum ne kawai ya saka mishi magana an gane ku to wannan shine abin da alwalidu bin al-mughira ya fada shine laifin da yi amma yadda za mu fahimci akwai sakon da za mu fahimta kafin mu karasa ayoyin mun ce daga cikin 'ya'yan alwalid bin al-mughira akwai waɗanda suka yi ne suka musulunta a ciki kuma a wanda ana ambatan sunan shi kai kasan cewa abin da yake fara zuwa makarai shine irin guduman da ya ba addini shine wa Khalid bin Walid har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna Saifullahi al-Maslul takobin Allah zararriya an fahimta ku amma yanzu wannan kuma ana magana da waye ma'aikin Khalid bin Walid wannan abin da aka faɗa game da mahaifin Khalid bin Walid ya shafi Khalid bin Walid ya taba alaƙar shi da Allah ya rage shi matsayi a wajen Allah to haka shi Allah yake al'amarin shi ai ƙa'idan nan na wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani to haka tsarin Allah yake ba ce a zotun da babansu shi ne aka saukar da waɗannan ayoyi a kai shi ga kuma ta'addancin da yawan musulunci to su ma in sun musulunta kar a ƙarfin musuluncinsu a kawo muka gaya ba haka muke bayani ko musamman musamman ma mata ko ya hakuri a musamman ma mata za ga yaro yana bala'i shan azaba me yasa wai saboda uwan shi kishiyan ta to shi laifin me yayi ko kaga mutum ya girma kannan shi suna wahala yana da halin ya taimaka musu ki me yasa wai ai maman kannan ta ba shi wahala lokacin da yake karami so su kannan suna ina lokacin ila ba ba haife su ba ko haka bane su ba ma haife su ba kuma kila yanzu ma suka ji labari ran suna baci suna jin cewa mahaifiyar su bata kyauta ba to su menene laifin su so mu zama muna da wannan kan laifin wani ya rinka ya rinka shafan wani wani kuma sai ya ɗauka ya ara ya fa shi shine zai gaji gaban wani cewa ne ai faruwa na da wani me faru ai lokacin da suka yi makaranta tare da na wani ka duwa lutari ya ma wa'ana ya ma wa'anka ya maka ni? shi wa'an naka ka san me ya miki kaga wannan kuskure ne kan laifin wani ya shafi wani kan laifin wani ya shafi wani a gane ku kuma su aiki kanki su kansu ƴaƴan nashi ai suna karanta ayoyin kuma sun san da babansu ake yi kowa ga wani kuma suna karantawa Khalid bin Walid Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi haka kawai ma yana sa a karanta mishi wannan sura aka tambaye shi me yasa yace saboda yana son ya ƙara in yana son ya jiya imanin shi yake sai ce a karanta mishi sura ya ji ana Allah ne yake magana da baban ya ji ko zai ji wani abu a ran shi game da musulunci ko ba zai ji ba to haka rayuwa yake kar mu dauka kar mu ringa daukar laifin wani muna muna tsora mu wani sai Allah madaukake sarki ce bayan wannan dul abin da Allah ce saqutlihi saqar da sanu zan shigar da shi wutan saqar saqar ɗaya ne daga cikin sunayen wuta na jahannama wuta yana da sunaye da yawa ɗaya daga cikin sunan shi akwai mai sakar sakar ɗin nan shi ne a gaba Allah maɗaukakin sarki ta ke faɗa shi ne wutan waɗanda ba sa sallah ku ma ka kun fi sakar ƙalu lamnaku, minan musallin yana gaba za mu zo kan shi an gane ku to irin wannan wutan to kaji kai da baka sallah wutan ku iri ɗaya da na alwalid ibn mughira ga akwai matsala Allah ce sa uflihi saqar da sannu zan shigar da shi wutan saƙar Allah ce wa ma raka ma saƙar kai ka san me ake kira wutan sakar kuwa ka sanya wutan sakar take bala'i in ba ka sani ba Allah ce to barin sanar da kai la tubqi wa la tabar ba ta rage komai ko ba ta barin komai tana ci ne gaba ɗaya har da ƙashi makasan shi gidan wuta ai ka'idan biyu ne la yamutuna fiha la yamutu fiha wala yahya in an shiga ba mutuwa ko ba rayuwa ba mutuwa ko ba rayuwa mai dadi in tati kullama nabjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab Allah ce duk lokacin da fatun su ya kone Allah ce sai mu wani fata so su kara dandanan azaba so da ma ai zafi ana zafi a fata yake aiki. zafi a fata yake ya ki duwa mana za miki allura ko ana hudawa alluran ya shiga kira ƙara jin zafi sai an zo kuma cirewa allura ya sake tawa fatan sai ki ji ne so da zafin a fata yake sannan ba ya sanci zo ƙur'ani ma ya tabbatar shi ta ƙur'ani ya ce fatan tana ƙonewa sai a yi ne sai a sake kawo wani fatan so da mutum ya ci Allah ce liya zuƙul azab don mutum ya ci gaba so da su ƙara ɗanɗanan azaba kuma ana musu azaban ana musu kirari ana zuk innaka antal azizul karim ɗanɗana ai kai mai girma ne kai mai matsayi ne ana azaba ana kirari zai ga kirarin ya fi azaban ba da haushi ko ba ce mai shiri ya yi shiri mai dariya ya ci gidansu <laughs> eh? ana ɗanɗana azaban ana zuk ɗanɗana innaka antal azizul karim ai kai babba ne Allah ce ita wutan sakar la tubqi wala tabaq lawahatun lil tana canja fata tana canja jiki za ta sa mutum baƙi ƙirin ya yi baƙi ƙirin shi yasa ai waɗanda waɗanda za a musu punishment da wuta waɗanda za a yi punishment ɗinsu da wutan jahannama sura ai ƙa'idan ita ce babu wani mutum musulmi da ya mutu yana musulmi da zai dawwama a wuta babu an gane ko inda har mutum ba mushriki bane baya shirka baya boka baya canfi baya laya baya shi ya da Allah to in ya mutu ba zai dawoma a wuta duk girman laifin shi ne shiga wuta wata rana sai ya bar wutan ya koma aljanna wannan ka'ida ce to lokacin da aka fitar Allah ya samu dai ko ko ko prison din ba za mu yi ba insha Allah eh mu aljanna ne direct insha Allah kila ma babu hisabi babu tambaya ko kuma kuna so ko aisha ba ku so ba amsa ba so duk wanda ya zauna a wuta in aka fito da shi daga wutan ha in aka fito da shi daga wutan ai ba haka za a jefa shi aljanna ba a sai an mishi wankan tsarki wannan yadda ya kone ya lallacen nan annabi sallallahu alaihi ce za a jefa shi a wata ruwa da ya kira ma'ul haya ruwa ce ta rayuwa in aka jefa shi a ciki zai wanku duk inda ya kone zai dawo zai zama fresh zai zama tas zai zama tas har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda zai shiga aljanna na ƙarshe shi ne na ƙarshen shiga aljanna daga shi an rufe ƙofa ba wanda zai ƙara shiga shi aka fito da shi daga wuta za a ije shi a wani guri tsakanin wuta da aljanna amma ya fi kusa da wuta zai roƙi Allah ya ce ya Allah ya Allah a ɗan matsa da ni daga hucin nan yana damuna ban san ganin gurin Ceto in aka matsa da kai shi kenan ba za a ƙara maka ya ce eh ba zan ma ƙara roƙon komai ba Allah na ran tsimani ba zan ƙara roƙon ko ne a matsa da ni in aka matsa da shi daga gurin sai fara hangan aljanna in ya ɗan tsaya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya gurgurdan yadda Allah ya ga daman ya tsaya sai zai ce ya Allah ko da dai bakin kofar aljannan ne sai kai fa ka ce ba ka tambaye kuma ya Allah wannan shine ƙarshe daga wannan ba zan tambaye komai ba ka yi alƙawari ce ya alƙawari sai a dawo da shi kofan aljanna yana tsaye sai ringa kallon abubuwan da ke cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai tsaya ma sha Allahu an yakum gurgurdan abin da Allah ya ga daman ya tsaya sai zai ce ya Allah tambayan ƙarshe roƙo na ƙarshe ya Allah ya Allah dan a dan shiga ciki ta wajen nan bai ba ce ka ce ba za ka kare ce ya Allah wannan shine na ƙarshe ba wani ba zan ƙara roƙon komai ba an shiga da shi tiki manzan sallata alaihi in ya ga benaye da gidaje da kayan alatu ya gan mu a sama sama can da abun nan sai ce ya Allah ya Allah ya Allah ko da gida ɗaya ne ko da ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce za a nuna masa za a nuna masa guri iya kallon shi annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwatin girman duniya za a bar shi in ya shiga ya zaga ya zaga Allah zai ce to kuma me kake nema baka samu ba zai ce Allah kaza sai a bashi Allah zai ce tuna dai ya sake tunawa a bashi Allah zai ce tuna ya sake tunawa a bashi za a ta ce ya tuna sai tunanin shi ta kare sai kuma Allah da kanshi ci gaba da tuna mishi wasu sai an kai mashi an kai shi makora a ce sai me yake ba komai sai ce to an ka irin shi so goma shi ne fa matsiyaci a gidan aljanna talaka tusus to ina ga mu insha Allah so wuta ita tana kona jikin mutum ne shi yasa Allah ke lawahatun lil bashar tana kona jiki ta sa jiki yayi baki ta canza kamannin mutum Allah kuma ya ce a wutan akwai mala'iku alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku guda goma sha tara wanda suke gadin wuta mala'ika ba guda nawa goma to ko mala'ika ɗaya ne ai ya kai sai kin san girman mala'ika ha wa mala'ika ɗaya ne da fuka-fukin shi ɗaya ya ɗauki mutanen annabi lut ya haura da su kasan gaba ɗaya haura da su sama sai da ya kai su inda suke jin tasbihin mala'iku su kunya musu upside down ai garin har yanzu yana nan har yanzu ba wanda ke zama abun wa inna hala bi imamun muqim haka Allah faɗa kuma da yanzu yana nan amma akwai masu neman rikici suna zuwa yawon bude ido wasu ga yadda ganin ya zama to me zai kai ni kila akwai ɗan burbushin sauran azaban da bai gama <laughs> da bai gama sauka ba amma suna zuwa suna experiment a guraren su har su hahaka wasu ramuka su hahaka su ga wasu gawawaki ka gada ana nuna ka yi gawa tsayin shi zai kai zai kusan daga farkon masallacin nan zuwa ƙarshe duk ire-irensu suna zuwa suna experiment wasu wasu scientist ko a yi magani a bidiyo to mala'ika ɗaya rufe da fuka-fuki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a karatunmu tafsirin mu da ya gabata yace ya ga mala'ika jibril a tuffansa ta mala'ika yace ya ga shi da fakafuki guda nawa? guda ɗari shida yake kowane fuffuke ɗaya in ya buɗe shi zai rufe sararin samaniya gaba ɗaya to amma mala'iku guda goma sha tara ke gadin wuta ke za ki fita? a ba ta nan za ka fita? a ba wanda za ta shiga wuta nan insha Allah Allah ce waɗannan mala'iku suke gadin wutar jahannama so duk lokacin shi sa Allah madaukakin sarki yake faɗa mana 'yan wuta yake kullama aradu an ya kurdu min ghammin u'idu fiha wa qila lahum dhuqu azab al-hariq duk lokacin da suka yi nufin su fito sai a sake mayar da su a janne su su koma a ce ku ci gaba da ɗanɗanan azaba mai ƙuna Allah ya saba mu cikin su Allah ya ba saba mu to wannan Allah maɗaukakin sarki ya mu labarin irin alƙawarin azaban da ya ma alwalidu bin al mubira to amma matsalan fa ba kan alwalidu bin al mubira ta tsaya ba har duniya ta tashi duk wanda ya fahimci abu shine daidai amma ya juya masa baya yake aiki da abin da yake daidai to Allah maɗaukakin sarki zai iya masa irin abin da ya ma alwalidu bin al mubira so da dama shi sunan Allah sunnar Allah ita ce in mutum ya zama tsakaninsa da Allah neman gaskiya yake kai ta da yarin nan in mutum ya zama tsakanin shi da Allah neman gaskiya yake yi to baya mutuwa sai Allah ya hada shi da gaskiya amma wanda ya zama shi tun farko shi kan gare ma gaskiya ne a ransa to sunan da ka ji Allah yana faɗa a Qur'ani inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ko la yahdi alqawmal kafiri ko la yahdi mana waɗanda suke kan barna sun san barna suke kai amma kuma suka zaɓi su tafi akan barnan ba za su bi daidai ba to Allah madaukakin sarki bai shirye da su har duniya ta nade har su koma zuwa ga Allah an gane ku saka duk wanda ko yau ko gobe mutum ya san kaza shine daidai amma ya girman kai ya kibin daidai to Allah madaukakin sarki zai iya masa irin abin da ya ma alwalidu bin mughira ko kuma sama da haka Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon muje mata insha Allah nan za mu tsaya sai kuma tambayoyi da aka rubuta akwai tambayoyi tun na satin da karatun da ya gabata zan so fara da wannan duk da gani daga daga yara ne ya fito wannan yake cewa tambayoyi ne guda hudu na farko yake cewa shin mutum zai iya shiga ban gida da faɗin bismillah eh in shiga za ki shiga bayan bayan gida za ki ce bismillah kadai sai ki shiga an gane ku kuma za ki ya ki yi ɗayan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ba hadawa biyu ko ki bismillah kadai ko kuma ki wancan kadai an gane ku yawwa tambaya ta biyu take cewa shin yaro mai shekara goma in ya sha azumi zai rama? Eh to ya danganta in a shekara goma ya kai munzali zai rama in bai kai sha faɗa cewa ba shekaru ba ne ke determinin maturity ko? yawwa so inda a lokacin da ya kai shekara goma duk wani abu da ya tabbata na nuna ya balaga ya kai to zai rama in bai nuna ba a ga iyaye ne za su rinka lura kuma su fahimci wannan amma akwai wanda musamman mata a kowace daga shekara tara ma ƙasa da haka ma ƙasa da haka ma musamman musamman sun mace na yawancin dabino da kukumba da indomi to mace ba ta cika wuce shekara takwas zuwa tara ba take balaga musamman kuma da dabino yana sa mace ta yi ƙatuwa ta girma yanzu yanzu eh aka indomi ma so mace zai iya yi wa kafin wannan shekarun ta iya so da aka iya su rinka lura da kyau sosai sai tambayanta na uku <laughs> take cewa malamin wai da gaske ne mai karya dan wuta ne eh ai mai ƙarya ɗan wuta ne wanda wanda sana'arsa yake karya kuma bai daina ba har ya mutu to da iko in ba wata gafara daga Allah ba ko kuma ayyukansa na na lada surin jayi ayyukansa na sharri ba to zai shiga wuta an gane ku sai tambayanta na ƙarshe take cewa mai hukuncin yaron da ya zagi iyayensa Ya yi laifi kuma bai rena ba zai shiga wuta saboda Allah ya tsine ma duk wanda ke zagin iyayensa la'ana Allahu man la'ana walidai duk wanda yake zagin iyayensa Allah ya tsine mishi haka ce Allah ya tsine mutum ana nufin Allah ya nisanta shi daga rahama shi ba zai taba samun rahama ba ai ma'anan tsinuwa kenan ai al-itraf min rahmatillah Allah ya kore shi rahama yayi dama shi yayi hagu ba taba haduwa da rahaman Allah an gane ku Allah ya sa mu gyara wannan take cewa tambayar ta ita ce me hukuncin mahaifi da ya ma'yarsa mace aski wai saboda makarantar da take zuwa an ce a yi aski to shi ne yana musulmi ne ya kai shi saka makarantar da ake yin aski ya yi haramun ya sa ma Allah shi ma ya nuna cewa mahaifin mai son zuciya ne wannan duka yana cikin alaman son zuciya to da aiki ya san cewa tun makarantar da aka ce yarsa mace sai ta yi aski za ta tafi to in ma ya yi tunanin cewa in ya mutu yar da ta je wannan makarantar za ta mishi addu'a ya yaudar kan shi yaudar kan shi wannan son zuciya ne kuma haramun ne kuma yana da laifi a wajen Allah har sai ya gyara Allah ya umarce mu da mu sanya ma kanmu da iyalanmu katanga daga shiga wuta shi kuma da kanshi ya ɗauki kuɗin shi ya kai yar shi inda za ta yi aikin yan wuta sai ya gyara Allah ya sa mu gyara dukanmu wannan take cewa shi an ce da gaske ne in mutum yana sallah to Allah na gaban shi Allah na gabanka a lokacin da kake kake sallah abinda ake nufi Allah yana fuskantar ka gana kuke da Allah Allah madaukakin sarki ya daidaita kan al'arshin sa kuma yana saman sama an gane ku amma duk inda kake Allah madaukakin sarki yana tare da kai da iliminsa, sa da jin da ganin an fahimta ku amma shi a zatin yana sama kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu alal arshi tawa ko yawwa to ka lokacin da ka tsaya zaki sallah kika kabbata sallah Allah yana fuskantar ki in kika natsu kika fuskanci sallan Allah ba zai daina fuskantar ki ba har ki idar da sallah amma idan kina sallah kina kalle kalle ki kalli dama ki kalla ki kalli sama ki kalli kasa rana kiya ba ki girmama wanda ke fuskantar ki ba kenan sai kyale ki ako ke ce na kasa da ke na gaban ki wallahi masalul a'la kina tsaye kina mata magana amma hankalinta na wani guri za ki cigaba da magana? in ma ta yi sa'a nan ba ta yi sa'a sai kin kwada mata mari ko ba haka bane yawwa to in kira so Allah ya cigaba da fuskantar ki kina sallah to ya zama kin natsu idan kina kallon inda zaki sa sujada da sauransu ce kuma an ce in mutum ya yi sujada yana kusa da Allah eh babu halin da mutum ke zama mafi kusa da ubangijinsa kamar lokacin da yake cikin sujada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in muna cikin sujada mu yawaita addu'a ha mu yi addu'a sosai in muna cikin sujada saboda wannan halin mutum yana kusa da uban da ubangijinsa wannan take cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara basira amin take cewa wai da gaske ne idan mutum bai yi bismillah kafin ya ci abinci ba wai yana ci ne tare da shedan eh wannan babu babu ko kokonto a kai duk wanda ba yake damun mu ne duk wanda yake yake ya fara cin abinci da bismillah ba to tabbas tare da shedan yake cin abinci an gane ku tare da shedan yake cin abinci in ka tuna kana tsakiyanci sai kai bismillah nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bismillah awwalihi wa akhirihi a lokacin abin da shi shedan din ya ci dole zai amaye shi ba zai amfane shi ba zai amaye akan abincin ka ba eh so da ba za ka ci kazanta ba Ba kan baki so ki ci abinci tare da shedan ki zo daga cin dabi'un ki kafin ki fara cin abinci zaki ce ne bismillah wallahu a'lam tambayar da ta biyu take cewa ah, mutum ne ya yi tsalla amma lokacin da ya tsallan kayan da ke jikinsa babu tsarki amma bai tuna ba sai da ya idar da sallan to ya zai zai sake sallan daga farko ta zama kayan jikinki ne babu tsarki to za ki sake sallan daga daga farko an gane ku yauwa amma ya zama inda kika yi sallan ne babu tsarki amma tun da kika fara sallan har kika idar wajen rashin tsarkin bai taba jikinki ba to za ki sake sallah ne in lokacin sallan bai fita ba amma lokacin sallan ya fita shi kenan an gane amma in kayan da ke jikinki ne babu tsarki ko ke ce babu tsarki to dole za ki za ki sake sallah sai tambayar ta uku take cewa mahaifi ne yake yin wani abu mara kyau mahaifi mutum yana wani abu mara kyau sai ma mahaifin nasiha ya nuna mishi kuskuren abin da yake yi sai mahaifin ya ce in ya ƙara yi masa magana akan irin abin otu ya ci mutuncinsa to shin ya ci gaba ya kyale shi ya ci gaba da yin wannan abin ko kuma har yanzu ya yi masa nasiha a abin da zai yi tun da shi ya yi ba zai kyale shi ya ci gaba ba ko ba zai fuskance shi ya ƙara yi masa nasihan ba ai baba yana da baba aiko? ko in ma bai da baba shi ma yana da na gaba da shi ko ba haka bane babu wani wanda zai ce shi duniya ba wanda ke faɗa masa yadi sai dan shedan ne ba gane ku kuma duk wanda ya zama shi a rayuwar shi wai ba wanda ya isa ya sa shi ko ya hana shi ya kamata ya rinka kuka yana da problem babba gata ne ya zama kana da wanda za a kai ka gurin shi in ka ga har in kai wani abu za a iya kai ka wani guri wallahi ki rinka murna ki rinka farin ciki har yanzu kina da gata amma duk wanda ya zama wai yanzu an fi da rai ba wani wanda za ka yi ƙaran shi gurin shi to wannan ya yi asara wala ya yi asara duniya da lahira amma zama kina da wanda za ka yi ƙaran shi gurin shi ke ga kina da gata ki dinka murna an gane ku to alaifi ake samun abokan baban ko ƴan uwan baban ko kannan baban ko yayyin baban ko limamin da baban ya yarda da shi duk wanda kai da kake bin shi sallah zai zai kai da ya baka shawara kenan an gane ku sai a yi magana a gyara karki karki barki kuma karki koma bare ya sake zama muku wani matsala tsakaninku Allah ya sa mu gane wanda take cewa assalamu alaikum ta yi sallah ne sai ta tsallake wani sai ta tsallake tahiyyan farko bayan ta tsallake ta hiyan farko da ta idar da sallan sai ta yi sujada ƙabli. aga ba da ya kamata ta yi ko sai ta yi ƙabli. amma bayan to yanzu da ta yi ƙabli bayan ta yi sallama mai za ta yi ita sake yin ba'adi yanzu ya zama ta yi ƙari uku kenan duka suna buƙatan ba'adi ba'adi ɗaya kuma ya wadatar an gane ku ga wancan ragi da ta yi wannan sorry dama kabli ya kamata ta yi afwan tunda tayya ta bari ta yi rage ne ta bar tayya dama kabli ya kamata ta yi akon, kabli ya kamata ta yi kuma ta yi daidai ba ba dai bane afwan ba ba ne. bane to ta rage ne ta rage tayya kuma lokacin da ta rage tayyan farko a biyu ta rage to tayyan yana zaman kanshi zama domin tayyan yana zaman kanshi an fahimta ku ta rage a wuri da ta idar kafin ta yi sallama sai ta yi sujara kabli ta yi daidai ta yi daidai Ah, Tambayinta ta biyu take cewa ya kama a dan musu nasiha akan ladabi da ya kamata su ladabtu da shi wajen rike alkur'ani alkur'ani ah, kamar yadda muka muka sani babu wani littafi da ya kai shi babu wani abu mai daraja kamar shi a yanzu a rayuwar da muke ci kuma Allah bai taba sauko da wani abu da ya kai shi daraja saka in mutum zai yi mu'amala da ƙur'ani ya zo yana mu'amala da ƙur'ani mu'amala ta girmamawa mu'amala ta kambamawa mu'amala ta nuna cewa abin da nake mu'amala shi abu ne mai daraja mai kima an gane ku ba zai kina zaune kina zaune inda kika miƙe ƙafa kuma kin miƙe ƙafa kina ƙur'ani na kuma kafan kina haka kuskure ha ya zauna a ƙasa ba da shimfiɗa ba ko maki da ƙur'ani a ƙasa wannan kuskure ne in kuma kina ga malamin ki ne ma to bai kata ke ji ƙur'anin ba a ƙasa ko da akan shimfiɗa ne a hannu ko akan ƙafa ake ake ijewa an gane ku so wannan shine a taƙaice duk dai abin da ke kika san cewa alama ce ta girmamawa da darajantawa to kima alƙur'ani a lokacin da kike kike rike da alƙur'ani sai tambayanta ta uku take cewa shin ya halatta ga tela wanda yake dinki ya yi ma mutum Dinki wanda yake nuna zai iya nuna al'auran mutum wanda in wanda zai mai matsatsun kaya kenan wanda in an sa ba tare da hijabi ba zai zai nuna ah, gaskiya abin da ya fi dacewa abin da ya fi dacewa shi kar'ayi shi kar'ayi wanda yake to in matan aure ne kila za ta sa mijinta ko yana daga cikin mentality da aka ɗauka kuma za ga har da wasu malamai za ga suna irin waɗannan maganganun amma ba musulunci ba ne ba dole ne ba shari'a ne wai dole sai in mace a gida ta sa mijinta matsatsun kaya ko ta sa kaza ko ta sa kaza duka al'ada ce ba namu bane ba al'ada musulmai bane in kina tunanin ke da ke da mijinki na kina da ƴaƴa ai musamman mu a yanzu da muke rayuwa da mu da ƴaƴan duka ta kuɗa cikin gida tun a da da suke bin dokan musulunci ma da in yaro ya ya kai munzulin balaga baya shiga gida ko da iyayen shi ne da kannan shi a gidan baya shiga sai ya nemi izini sai an kinka. to tun a lokacin ma ba su yadda da wannan bari yanzu da sakaci yayi yawa bare yanzu da sakaci yayi yawa zaka kuskure ne gaskiya kar yayi kar yayi babu bukata kuma shi sa mu irin waɗannan kayan illan shi ba illa ba illa ba illan ta tsaya kawai in an sa babu hijabi ya zama an bayyana tsareci bane shi masu tsinka ma yana da illa ga lafiyan wanda ya sa yana ga illa ga lafiyan wanda ya sa kayan yau ku tambayi likitoci tambayi likitoci yana da illa ga lafiyan wanda ya sa kayan da irin takalma a tsokari duniyan nan hmm? duka yana yana affecting mutum so bayan wannan akwai illa na lafiya gaskiya kar yi. gaskiya wannan muna tare da fatoyin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria duka gaskiya kar ayi sai tambayanta na hudu take cewa in mutum ya aike ta kasuwa da naira dubu ɗaya ta fi mishi wani abu na dubu ɗaya amma sai mai siyar da abun sai mata ragi to shi ragin da aka yi nata ne ko na mai wanda ya aike ta na wanda ya aike ki ne ba nake bane ai ba nake bane ba kudin ki bane ai ko ba ba ke ce mai tsiyarwa ba ke an ce mun an ce miki suwo mun ne in kina so in kina in kina da bukatan kudi in kina bukatan kudi in kina bukatan kudi sai zaki ce to kafin son kaza ne eh to bar zan so in siyar maka in ki san kika je zaki samu discount sai kika je aka tarmi miki 600 kika zo ka sai miki 1000 ba ke dai ba ke riba kika bi kin samu riba amma na shi ne in kuma kina ko kuma ki ce mishi to amma in naje fa yana mun rage in ya mun rage rike in yace eh ko na aka rage ki rike shikenan ya zama naki an fahimta ko ya zama naki da kora mai kamata, amma kawai ya an aike ki kin je kin siya ko kyauta aka baki take zo ki to gashi an ban kyauta ga kuma kudin ka so da kyautan ma ba ki aka baki ba kyautan an ba wanda ya aike ki ba an baki bane an ba wanda ya aike ki dun da dai aike ki ba da ba za a bar ba an fahimta ku saka wannan in kuma kika ci kin ci zalunci kin zama barauniya alaikum assalam hmm. eh eh eh take cewa in saƙon na da yawa sai zama a cikin saƙon, kila an biya mai dako an biya mai POS wajen cire kuɗi an yi kaza duk wannan is part of sakon ai da shi da ya aike ka ai ya san cewa kaya iri kaza in gane ko akwai wanda ake ginawa akan akan urfi akwai da ake ginawa akan urfi shi ya san kaya iri kazan an je an siya a kasuwa akwai bukatar mai dako ko kuma kira ya tura kudin akan ne ya san ko ki cire a banki ne ko ki cire a a POS duka wanda yana cikin sakon ne ba za ki ba ki ce to kudin dako da kudin POS a jikina ba ai ba sakon ki bane in ma kin a jikin ki zaki zo ki ce to ga kwayanka amma an yi kaza an yi kaza an samu ƙarin kaza bayani shi ko ba ka'ida ba ne ya ce ai da ya baki tun da baki tambaye ni ba kafin tinki ba zan biya ba a yana daga cikin saka ba sharaɗi ba ne za ka yi mutum aikin da zai biya ka ba sharaɗi ba ne sai ka nemi izinin shi ba sharaɗi ba ne aiki kaza dama asali ana yi a biya kuma ka gani sai kai kana iya kai kayanka ba ba tare da ka kana gama ka in rame gurin to nayi a biya ni kuɗi na kai dai a shara. sai dai ko ba yawanci ba a yi ne so da gudun fitina da zai wasu ba su da wani zai ce to shi kenan kuma inda zaka ce zaka lalata aikin da kai zai ce bai dawa so ka biya bana zaka in ma kin ƙara kuɗin ki zaki ce to amma na ƙara kaza da kaza da kaza a biya ni kenan wallahu a'lam izadu an ba da sadaka da yawa ba ki haura ko dalibai a samayi saukin manta ne ha haji kiri allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa barika ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba اللهم أتي نفوسنا تقواها وذكها zakaha, خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله